littafin da dai ya samu rubutu daga Boss Bature. Kada ku manta ne ko na kuɗan Salma ke ci gaba da jagorantar wannan labarin. Kuma je zuwa cikin ci gaba da labarin namu kashi na farko a cikin takun ƙarshe. Littafin kurkuku takun karshe littafi na ɗaya. Bayan 'yan mintuna, Farbin ya fito daga toilet fuskarsa a jike da ruwa kamar wanda ya ɗauro alwala. maimakon ta ga bacin rai akan fuskarsa sai ta ga akasin hakan wani irin shi umman murmushi yake sakar mata hakan ba karamin bata mata rai yayi ba daure masa fuska ta haɗi da kauda idananta daga kansa ta ci gaba da cin abincinta gefen da ya zauna idan akwai wani punishment din da yafi wanda kika bani a yanzu a shirye nake da na karɓe shi ni dai na ki yafe min mu shirya tsakaninmu mai sara ba zan jori fushinki ba daɗin baki farbin ya ci gaba da imata mata tunda ya fara magana hajiya saratu bata dube shi ba abincinta take ci hannu ta kai za ta ɗauki apple da ciki da ke cikin jerin kayan marmarin da ke shaki a plate da sauri pravin ya riƙe hannunta yana faɗin bai kamata kina share ni ba tun ɗazu nake yi miki magana kin yi banza kin ƙyale ni ina ta zuba kamar aku amma rairaice ya ƙarasa maganar ranta a ɓace ta tsani tana cin abinci a takura mata a harzike ta fuskance shi da niyyar ta balbale shi da masifa sai dai kafin ta yi hakan ya yi saurin shan matarta ya haɗe bakin shi da nata kafin ta yi yunƙurin janye bakinta ya yi saurin zagaye hannayensa ya riƙo ƙugunta riƙo ba na wasa ba still ba ta daina kiciniyar raba kanta da shi ba sai dai ya ci karfinta lokaci ɗaya ta suma jinta a yanayin da bata shirya karɓarsa ba kisin ɗinta ya fara yi cikin ƙwarewa yake sarrafa ta har yayi nasarar zuke zip ɗin rigarta slowly ya zame wuyan rigar har zuwa kan flat stomach ɗinta abin da ya jima bai samu damar yi da ita ba nan farfashi har wani hauhawa yake yi kamar mayunwacin zakin da ya ga nama zame harshen saye daga cikin bakinta ya shiga manna mata mayataccen kes tun daga kan wuyanta har izuwa saman big box ɗinta da suke a cike fam kokarin balle hannun biredin yayi asusuce ya kai hannu zai rungume su kamar daga sama ya ji ta bangaje sa da karfin gaske har sai da ya fada akan mattress ɗin da sauri ta maida biredin ta gyara wuyan rigarta da ya kwale mata idanuwan da sun kada jawar sun kankance fuskar ta babu annuri ko miskala zarata sai faman huci take yi alamar bacin rai lamshe idanuwansa ya yi tsabar takaici da kololin bakin ciki da ya ji na katse masa da ya ji na katse mishi enjoyment din da ta yi ya sa shi fitar da ruwan hawaye suka so magangarowa a saman kuncinsa muryarsa kasa kasa ya furta me yasa za ki min haka kin hana ni jin daɗin rayuwata sai ka ce ba mijinki ba ka baki ɗaya kin juya min baya ta ɓangaren bani na? saratu baki min adalci sai na ci wahala kafin nake samu ki bani haɗin kai a da ba haka kike yi min ba kin canza idan laifi na yi miki ki faɗa min mana zuciyarsa na ta farfasa ya ƙarasa maganar gaba ɗaya abincin ya fita a ranta yankuran amai ta somayi da gudu ta na toilet ta shiga shi ya ɓaci gani yake kamar dan saboda kis ɗin da ya yi mata ne ya yasa take yin amai saboda tana kyamatar shi da kyar ya iya miƙewa zaune ya jingina bayansa da headboard idanuwansa sun kaɗa jawar ya harsa gane dalilin da ya sa. ya gasa hakura da ita duk irin wulakancin da take yi mishi ga dukkanin alamu ya manta da abin da ya kawo shi ɗakin kusan mintuna biyar kafin hajiya sarar ta fito daga toilet hannunta ɗaya dabe da saitin zuciyarta cak ta tsaya da tafiya ta ɗaura idanuwanta akan shi kamar yadda take kallon shi haka shi ma yake kallon ta ba ta yi mamakin ganin hawayen da ke akan fuskarsa ba a ranta ta furta jarababbe kawai a fili kuma ta ce dama ka shigo ɗakin ne don ka takura min da jarabar ka ne me yasa ita wata ta taya ka kwana a daren jiya bata biya maka bukatar ka ba kai ne fa da kanka ka faɗa min cewa ta fi ni iya tarairayar miji ko ba haka ba ta faɗa tana jifansa da harara dafe kansa yi da hannu ɗaya sai yanzu ya gane dalilin da yasa ta yi masa wulakancin nan kishi ne ke damunta duk da ya san bata gaskata abin da ya faɗa mata ba cikin sanyin murya ya ce kin bata min rai jiya shi yasa na faɗa miki hakan saboda ki ji abin da na ji amma ba da gaske nake ba duk da baki ta, ni ba zan iya haɗa ki da wata ƴa mace ba saboda ki kaɗai ce a cikin zuciyata har abada shi yasa nake hakuri da ke duk wulakancin da zaki min ba zan iya cin amanar ki ba yana magana hawaye na ci gaba da wanke fuskarsa duk irin zafin da ta ɗauka sai ta ji ta yayi sanyi lokaci ɗaya ta fara sassauta fushin fuskarta ko da Pravin ya fahimci raunin da zuciyarta ta yi sai ya amfani da wannan daman ya ƙara sanyaya muryarsa haɗi da marairaice mata fuska ya ci gaba da cewa ban san me yasa kike son bata raina ba hurinki ki kwantata min bayan ba haka muka yi wa juna alkawari ba kada ki manta saratu kaunar da nake yi miki ita ce ta sa na bar dangi na saboda kin nuna fakya ra'ayin zama a indiya a haka na amince na biyo ki najeriya kuma na zauna a family house ɗinku saboda kin bukaci kin fi son zama tare da ƴan uwanki babu irin goyon da ba a yi min akan ina zama a gidansa da kaina. amma saboda so da nake yi miki yasa na jure duk wani wulakanci da nake fuskanta na ci gaba da zamana har muka tara zuri'a ban taba bude baki ina faɗa ma wani cewa ba sa raina nake zaune a gidansa da kaina ba ke ce kika nuna kina so ni kuma saboda ƙaunar da nake yi miki yasa nake yi miki biyayya dakatawa ya ɗanyi da yin maganar yana binta da kallo tsantsar nadama yake gani akan fuskarta idan na ga dama zan iya sakin ki in kama gabana saboda ni ban dogara da ke ba da Allah na dogara ki daina tunanin dukiyar ki take sanyawa ina a tare da ke ba haka bane ko ɗaya ni ƙaunar ki nake yi dan Allah ba don wani ba in ba haka ba ai da tuni na koma kasar mu ta ne suka gaza ɗaukar ta a daddafe ta nufi mirociya ta zauna a kai tana fuskantar shi saratu ki faɗa min kin daina sona ne yanayin yadda ya yi maganar ba karamin ƙarya mata zuciya ya yi ba rinsa idanuwanta ta yi ita kanta ta rasa gane me yasa take yi mishi haka kuma a yanda take jin shi babu abin da ya canza na daga ƙaunar da take yi mishi jin motsin shi ya sa ta yi saurin buɗe idanuwanta sai kowaye daga kan gadon ya fi kofar fita daga ɗakin yana share hawayensa da hanki har ya riko handal ɗin kofar a ransa yana Allah Allah ta dakatar da shi ya ji ta ambaci sunan shi Pravin shi umar murmushi ne ya bayyana akan fuskar shi a hankali take tafiya tana tunkararsa da sauri ya ɓoye murmushin fuskar shi ya juyo yana dubanta kamar mai fama da ciwon ido unexpected ta yi hogin ɗinsa ta zagayo da hannayenta saman bayansa maryar ta kasa kasa ta furta I'm really sorry, my hope. na gane kuskure na kai hakuri kwantar da kanshi yayi kan kafadarta ya zagayo da hannunsa ya riko waist ɗinta yaushe rabanta ya ji dumin jikinta haka har ya manta sosai ya yi hogin ɗinta yana shakar kamshin turaren jikinta bai taba tsammanin zai yi nasara a kanta ba sai gashi cikin sauki ya yaudare ta da kalamansa ke min alkawarin ba za ki ƙara ɓata min rai ba sannan za ki rinka bani hakina akai-akai duk time da na bukace ki ya faɗa ba tare da ya raba jikin shi daga nata ba ba zan iya yi maka alkawari ba ka san ɗan adam ajizi ne dole wata rana mu samu saɓani ba wai fatan hakan nake yi mana ba but insha Allah zan yi kokarin ganin na kawar da duk wani abu da zai bata maka rai kare kanka me ta yi. hada manna mata kiskan kafadarta tsawon mintuna kafin ya raba jikinsa daga nata ya riko hannunta a cikin nashi fuskar su dauke da murmushi ina fata kanka bai yi maka ciwo ba Na ga idananka sun kada jawar kada ki damu dama ke ce damuwata kuma alhamdulillah yanzu kuma ya wuce tun da kika karɓi laifinki fata na shine Allah ya dawwamar da mu da zaman lafiya a tsakaninmu amin my husband daɗi yake wai yau shine hajiya saratu take kira da huffi da kuma sunan mijinta ya manta willas ya ji hakan daga gare ta janyo hannayen shi ta yi ka dawo mu zauna mu ci abinci a tare na san kana jin yunwa girgiza mata kai yayi no ba na jin yunwa my wife ya faɗi haka ne saboda cikinsa a cike yake hajjati ta ba shi lafiyayyen abinci ya ci ya koshi babu yunwa a tare da shi na manta ban faɗa miki ba a hanzarce ta kalle shi tana jiran jin ƙarshen zancen game da abin da ya faru jiya dangane da shigowar maciji gidan nan a tsanake Pravin ya labarta mata komai hatta karyar da ya yi masu senator latif bai ɓoye mata ba a ƙarshe ce na faɗa masa hakan ne don su ɗauki abin serious saboda ba na son abin da zai cutar min da ke da kuma ahalinki shi yasa na yi masu karyar cewa kin kwana idanunki biyu tun da ya fara maganar yanayin fuskar ta ya canza zuwa ɓacin rai a ruɗe ta furta wai kana nufin yayi hatim shi ya tura da jet aka ɗauko sheik imam from sudan to nigeria sannan shi macijin dama mutum ne kuma a gidan Owis da ke a cikin estate ɗin nan yake zaune? Hankali a matukar tashe ta furta magana. Cincina kai ya yi, kwarai kuwa duk abin da kika ji na faɗa miki da gaske ne. Ya kamata mu ɗauki tsatsauran mataki. Idan ba haka ba, Owis da Prime Minister za su ja mana bala'i garin son taimakon su. Idan ba haka ba, ta yaya za su taimaki yaran da ke canza halitta ya koma maceji? Ni dai na fi tunanin wasu miyagun ne daga cikin abokan hamayyar jam'iyyar su baba obi suka shirya makarkashiya don su kashe baba shi yasa macijin ya faɗo gidan nan maimakon sauran gine-ginen da ke a kusa da gidan Owis a firgici hajiya saratu take faman zazzare idanuwanta duk ta bi ta ruɗe maganganun da Pravin ya faɗa mata sun yi matukar yin tasiri a cikin zuciyarta jiki na bari ta nufi kofa za ta bice don ta je ɗakin baba obi kuma ya fi baba a kanta da sauri Frabin ya riko hannunta a haushi ne ta juyo tana kallon sa bari na dauko miki mayafi ya faɗa tare da sakin hannunta ya juya cikin takun sauri ya nufi klos din su jim kaɗan ya dawo hannun shi rike da mayafinta ya lalaba mata shi a kanta da sauri ta fice daga ɗakin fitar take da wuya Frabin ya tuntsare da wata iriyar mahaukaciyar dariya mai matukar razanarwa sautinta tamkar ba daga bakin shi take fitowa ba lokaci ɗaya ya haɗe fuskarsa tamkar bai taɓa yin dariya ba ya juya cikin ɗakin ya nufi gaban miro ya tsaya yana kallon fuskar shi kafin ya zura hannu ya zaro wayarsa daga aljihu sut ɗinsa daddanawa ya so mai kafin ya ƙara wayar a kunne Daga kausar murya ta furta mugun bawa kuma yana tafiya yadda muka tsara yana ƙara safaɗar hakan bai jira amsar da mutumin zai ba shi ba ya yi rejectin call ɗin akan miro ya ɗaura wayar ya juya da sauri ya fice daga ɗakin ya bi bayan hajiya saratu Allah sarki wannan kenan a can ko dai bangaren Onesa. Idan muka koma bangaren Onesa tamkar mai gadi, haka ta tsare da shi. Duk wani motsin shi akan idanuwanta. A yanzu haka tana daga gunci a gefen sa, ta daura kanta saman chest ɗinsa. Ta aza hannunta a saman flat stomach ɗinsa. Ta natsu tana shakar kamshin sa sai faman limshe idanuwa take yi. Wani irin bacci ne ke kokarin fusgarta. Lokaci yana ta tafiya ba tare da ta ankare ba ko sallah ba ta yi ba. Ka baki ɗaya ta shagala ta saki jikinta ba zato ba tsammani ta jiyo muryar babban mutum yana faɗin Allah ya sa ya farka ras ta ji gabanta ya faɗi da karfi ta ware manyan idanuwanta tare da yin wuf ta miƙe zaune tana kallon glass to ɗin a hankali kofar ta soma zugiwa a hanzarce ta rarrafa ta faɗo daga saman gadon ta shige cikin labulen ɗakin ta laɓe kamar wata barauniya jikinta sai kyarma yake yi kamar wadda ta yi masarki ƙarya baki Gabaki su ne suka shigo ɗakin tun daga kan Prime Minister, Sheikh Imam, Chief Owis, Big Guy da Salsabil sai Bosman. A bakin gadon nashi suka dakata da yin tafiyar, idanuwansu a akan shi da ke a kwance. Unesa da ke laɓe bayan laɓale zuciyarta ce ta suma bugawa, tunawa da maɓallin rigarsa da ta bari a buɗe. Ta san za su iya gane, za su iya gani, kuma za su gane wani ya shigo ɗakin, sai faman cizon yatsanta take yi. Ta yi dana sanin shigowa ɗakin, har yanzu bai farka ba ko prime minister ne yayi maganar yana duban fuskar salsabil eh yalla bai amma idan kana bukatar ya farka sai a tada magashi in ya so daga baya sai ko sai koma baccin a'a ba na so na takura mishi zan jira har zuwa lokacin da zai farka ta mamaki akan fuskar bosman yace ya aka yi rigarsa suka cire sai da ya ambaci hakan suka yi saurin kai dubansu kan ƙirjin shi da ke a buɗe lamarin ya daure musu kai ko shi ya bude da kanshi ko wani ne ya shigo prime minister ne ya yi tambayar da alamar rudu akan fuskar shi sheikh imam ya ce ba na tunanin shi ya bude da kanshi sai dai wani iko na allah ko kuma wani ne ya shigo dakin bayan fitar mu wane ne zai shigo yaran baki ɗaya na tattara su a ɗakin unaisa ummi tana a ta babu yadda za a yi mata iya ƙetare iyakarta ‘yan uwansu maza kuma tare da su muka tafi masallaci balle a ce ko su ne suka shigo big guy ne ya koro jawabin hankalinsa ba karamin tashi yayi ba chief always da bai ce komai ba a hankali yake bin ɗakin da kallo kafin ya sauke idanuwan shi kan bishit ɗin gadon da ke a yamutse alamar wani ya hau gadon ga yadda bishit ya yi squeezing alamu dai da ya tabbatar da cewa wani ya shigo chief ne ya furta maganar nan take suka kai duban su ga zanin gadon yayi ya mutse sosai amma wane ne ya shigo a cewar boss karfa a ce wani mugun abin ne damuwa ce karara akan fuskan prime minister ya dubi sheikh imam da ke a gefensa ni dama hankali na bai kwanta ba tunda muka tafi masallaci muka bar shi shi kadai a ɗakin cikin kwantar da murya sheikh imam ya ce insha Allahu babu abin da ya faru da shi ina da tabbacin hakan sheik na rufe baki bigga ya ce, "Sa, ka bani dama in bincika CCTV ta hakan ne zamu iya gane wanda ya shigo ɗakin idan har mutum ne shiru chip always ya danyi har ya bude baki zai bashi amsa karaf idanuwan shi suka sauka akan labulan da ke lilo yana motsi nan take ya fahimci mutum ne ya labe a ciki ba a bukatar ka duba wani CCTV ya faɗa tare da ɗaga muryarsa ya ce come out rasta ji gabanta ya faɗi duk da ranta bai bata da ita yake yin maganar ba ina umartar kowaye ya fito daga inda ya buya babu wasa a kalamansa jin wannan maganar yasa gabaki ɗayansu suka kalli direction ɗin da chief owis yake kallo tsantsar mamaki ne akan fuskokinsu ganin labule yana motsi amma ko wane ne wannan jikin shi zai gaya mishi kai kuskuren shigowa ɗakin nan big guy ne ya furta maganar prime minister kuwa ya kora ido yana jiran ganin wani mai karar kwanan ne tsawa Bosman ya daga da karfi tare da faɗin, za ka fito ko sai mun harbe ka da harsashin bindiga. Kiris ya rage ta saki fitsari a wando. Tuni ta haɗa ubangumi, gumi, cikinta ya hau yin kyarma. Ita da ba laifi, ita da ba mai laifi ba, amma ta bi ta firgita kanta. Hakanan ta tsinci kanta da jin faɗuwar gaba. Kani take kamar an suka kama ta a ɗakin. Za su zargi wani abu, ko don saboda maballin jallabiyarta. Jallabiyarsa da ta cire masa, za su iya tsammanin da wata manufar ta yakan bawan Allah ka fito a salin halin ka bayyana kanka tun kafin mun fusata a cewar big shiru babu alamar na cikin labulan zai motsa a fusace chief Owis ya nufi labulan yayin da yake nan naɗe hannun rigarsa har ya mika hannu zai damƙi wuyar mutumin ta cikin labulan muryar bosman ta dakatar da shi sa'unesa ce Chuck ya tsaya tare da juyowa yana kallon boss Gabaki ɗaya mutanen da ke a ɗakin shi suke kallo cike da mamakin. Ta ya aka yi san wane ne? Raina ne ya bani ita ce. Kuma ita kaɗai ce za ta iya shigowa ɗakin nan don ta duba ɗan uwanta. Ya faɗa tare da ɗaga muryarsa ya furta. Onesa come out. A hankali sai ya ɗaura idanuwan shi kan labulan. Janye ta yi ta fito, tana faman zare idanuwanta. Nauyin haɗa ido da su ta ji da sauri ta dukar da kanta kasa, tana watsa da yasin hannunta. Jiri jari mai kasada da a ce kin bari cif ya shake wuyanki da sai dai ki ganki a emergency room big guy ne yayi maganar da zolaya gabaki ɗayan su suka saki murmushi prime minister ya ce idan na fahimta wannan ita ce yarinyar nan ko ya faɗa idanuwan shi akan fuskarta bosman ya ce ita ce mai dota Sheikh Imam ya ce tabarakallahu ahsanul qalikin zonan yata mu gaisa yayi maganar tare da miƙa mata hannu dagowa ta danyi ta kalli da ke a gefenta face mask ɗin fuskarsa ya hana ta ganshi da kyau sai dai kyawawan idanuwan shi tana faman zazzare idanuwanta haɗi da kyakkyauta su ta nufi shek imam ta ɗaura hannunta a saman nashi da ya miƙa mata unaisa ko daga masa kai ta yi alamar e me yasa kina ji muna magana kika yi shiru baki tanka mana ba kamar wata mai laifi ai ba wani abu bane din kin zo duba ɗan uwanki shiru tai bata ce komai ba duk ta wani kama kanta tamkar wacce ta yi wa sarki karya zo nan surkata prime minister ne ya kira ta da sauri ta wurga idanuwanta kan fuskarsa ras ta ji gabanta yayi mugun faduwa har sai da ta zaro ido waje ta saki baki tana kallon ikon Allah duk sun fahimci dalilin ta da sauri ta kalli Bosman ta kuma kalli Salsabil da ke a tsaye fuskarsa dauke da murmushi Ba ki je na magana ba ki je ku gaisa a cewar Salsabil zuwa ta yi gaban prime minister ta tsaya muryar ta addabarbarce ta furta ina kwana murmushi ya sakar mata ya daura tafin hannayensa saman sumar kanta baki breakfast ne? ko baki duba time ba na ji kina faɗin ina kwana bayan rana ta yi cikin kulawa ya yi mata maganar muryar ta kamar ta sale har baiwa ta furta mantawa na yi ok sirkata ina fata kina lafiya lafiya lau na ji daɗin haɗuwa da ke fa daga masa kai ta yi na ji daɗin haɗuwa da ke kefa ɗaga masa kai ta yi nema unaisa bosman ne ya kira sunanta ta juyo tana kallon shi sunan shi prime minister uncle na chief namu ne kuma shi ne ya kira shek Imam don ya duba lafiyar ɗan uwanki da sauri ta mai maida kallonta ga prime minister farin ciki ya sa ta ji hawaye sun cika mata idanuwanta muryar ta na rawa ta furta Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai mun haɗe da ku a ci gaba da labarin wato kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma wuce lafiya. Da sunan Allah mai rama mai jin kai dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Tsira da amincin zaskara, tabbata ga fiyayyen halitta. Farkon kaga ƙarshen aike Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin kurkuku takun karshe kashi na ɗaya. Littafin